muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na ashirin ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu a jiya. mun tsaya kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ta'ala yake cewa daga kowanne wato daga kowanne abu mun halicci nau'i biyu domin ku yi azantu a nan mun ga cewa malamai sun yi maganganu guda biyu game da ma'anar wannan ayar wasu malaman suka ce abinda ake nufi da zaujai ne a nan shi ne wato nau'i biyu ko abubuwa masu fuskantar juna الشيئان almutakabilan. abubuwa da suke fuskantar juna kamar namiji mace aka samu kuma rana da wata zafi sanyi ɗaci zaki sa'ada da kuma shaƙawa waɗanda suka tafi akan wannan ma'anar akwai al'imam ibn jarir tabari da al'imam al-wahidi da ibn atiyya da al'imam al-qurtubi da ibn taimiyya da su al'imam ibn kazir malaman da aka yi a zamanin nan al'imam ibn usaimin cikin magabata kuwa akwai mujahid cikin almajiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kuma suka ce namiji da mace ake nufi a ayan nan wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn suka ce azzakar da al'unsa ne az da al'unsa fahimtar al-imam at-tahir ibn ashur kenan da kuma al-imam as-sa'di cikin magabata akwai ibn zaid da kuma الكلب ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون معناه أي أيوة، وخلقنا من كل شيء صنفين من هل التادقاء كون أبو صنفين وتنوئي نوئي بيو لعلكم تذكرون domin ku wa'azantu ku gane kaɗaitakar Allah ta'ala da cikar ikon shi na cewa zai tashi bayinsa bayan sun mutu a wata ayar Allah ta'ala yake cewa ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين Kuma daga كوت wato, كودن 'ya'yan itace ya sanya wato nau'i ko ma'aurata biyu mace da namiji a cikin suratu yasin Allah subhanahu wataala yake subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha kuma lallai shi ne ya halicci dangi biyu namiji da mace faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu khalaqal zawjayn adh-dhakara wal untha kodake mun riga mun ga wasu darussa da suka kunshi ko ayoyin da suka gabata suka kunsa bari mu jinkirta darasin da ya kunshi wannan ayar sai bayan mun karanta ko da ayoyi biyu zuwa uku sai mu sake komawa gare su Allah ta'ala ya ce fafirru ila Allah bismillahir ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الله تعالى يتي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين توكبدوا زواج الله إني لكم منه نذير مبين lallai ni mai gargadi ne game da shi mai bayyana gargadin ai kulya ya muhammad liqaumika ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce da mutanenka fahrubu ila Allah ta'ala ku gudo zuwa ga Allah ta'ala bil imani bi ta hanyar imani da shi wal amali bi ta'atihi da kuma yin aiki da yi masa da'a wattaubati ilaihi da tuba zuwa gare shi wattawakkuli alaihi da dogaro gare shi an samu hadisi daga albara dan azib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahu lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce masa idza akhadta mabja'at fatawadda wudu'aka lis-salah idan ka je kwanciya a makwancinka to ko kuma idan kai nufin zuwa kwanciya a makwancinka fatawadda wudu'aka lis-salah wato kai alwala'in alwalar ka ta sallah sun mabtaji ala shifikal aiman ta nan ka kashin gida a ka na dama sun maƙul sannan ka ce allahumma inni aslamtu wajihi ilaika ya Allah lallai ni na miƙa na sallama fuska ta gare ka وفوضت أمري إليك ثمنا فول الأمر نازوى قريك وألجأت ظهري إليك ومنا كرك تبدى وتوبايانا قريك رغبة ورهبة إليك نامي قلين رهمرك نامي طورا أذابرك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك wato ba ba inna za a tsere ba mafaka sai zuwa gare ka la malja'a wala manja minka illa ilai babu mafaka babu inna za a tsere sai gare ka sai zuwa gare ka آمنت بكتابك الذي أنزلت ناي إيماني دلتاف دك سوكر وبنبيك الذي أرسلت ناي إيماني دمنزن دكودا النبي دك أيكو تيتي وجعلهن من آخر كلامك كسن ونن الدؤر تزمتو daga شم maganarka fa in mitta min lailatika idan ka rasu a wannan daren naka da ka karanta wannan addu'ar mitta wa anta alal fitra ka mutu kana kan fitra Al'imamul bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi amma wannan lafazin da muka karanto lafazi ne na alimamu muslim fafirru ila Allah ko inni lakum minhu nadhirun mubin kun akwai maganar komawa zuwa ga Allah la malja'a wala manja minka illa ilai sanan hadisin kullura addu'ar akwai mika sallama fuska zuwa ga Allah da fawwala al'amari zuwa ga Allah da karkata zuwa ga Allah mutum yana kwaɗayin rahamar Allah yana mai tsoron azabar Allah saboda ya san ba mafaka ba inda za a tsere zuwa wajen wani te wurin Allah shi ne mutum zai samu mafaka ya samu mafita sa'annan gashi ya tabbatar da imani amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta annan sa sai ya sanya wannan ƙarshen maganar shi sakamakon addu'ar shi ne idan ya mutu a wannan daren to ya mutu akan fitra ya mutu akan musulunci fasirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ay inni lakum min Allah nadhirun lallaini min Allah nazirun wadi'un nazara lallai ni mai gargadi ne gare ku mai yi muku gargadi ne game da Allah tabaraka wa ta'ala ku imani da shi mai gargadi ne game da Allah tabaraka wa ta'ala kuma mai bayyana gargadin wadihun nazarati mai bayyana gargadi فأحذركم وأخوفكم عقابه نا تورة الدكو نا يمكو قرقدي قمد أقوبة على الكفر به ومعصيته كان كافر كيمسا دكما saba mishi ina yi muku gargadi akan waɗannan abubuwa kamar yadda Allah cikin suratul hajji yake cewa qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin قل كشي يا أيها الناس يا كومتاني إنما أنا لكم نذير مبين نيدي كوي مي قرقديني أقريكو مي بيّن قرقدي إني لكم منه نذير مبين تألّا يتي ولا تجعلكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله تعالى يتي ولا تجعلوا مع الله إلها آخر وما كدا وسنيا وانا أبن بوتاتا ردى الله إني لكم منه نذير مبين lallai ni mai gargadi ne game da shi wato game da Allah mai bayyana gargadi ai wala taj'alu ma'a Allahi ma'budan akhar wato kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah bal akhlisu lahu al-ibada ku tsarkake masa bauta wala tushriku bihi shay'a kada ku hada wani ko kada ku hada shi da wani cikin bauta cikin suratul nisa'i Allah ta'ala yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a maku bauta wa Allah kada ku hada shi da wani cikin bauta inni lakum minhu nadhirun mubin lallaini wato mai gargadi ne game da shi mai muku gargadi ne kuma mai bayyana gargadin fa uhazzirukum ina yi muku gargadi wa ukhawwifukum ina tsoratar da ku min ibadatikum ghayrahu cewa kada ku bauta wa waninsa kada ku bauta wa Allah tare da wani faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin nan akwai wani darasi da malam ibn badis ya kawo cikin tafsirin shi tafsir ibn badis fi majalis at-tazkir min kalam al-hakim al-khabir a karkashin wannan ayar yake cewa ففروا إلى الله يكي كل ما يصيب الإنسان من محن الدنيا ومصائبها duk abin da yake samun mutum na wahalhalu na duniya da musibunta wa amradiha da cututtukan duniya wa husumatiha da husumomi na duniya wa min jami'i bala'iha da ma duk bala'o'inta ko bala'inta la yunjihi min shay'in minhu illa firaruhu ila Allah ba abin da zai tseratar da shi shi mutum shi bawa sai kawai ya gudu ya tsere zuwa ga Allah fa fil adalati shar'iyya ma yaqta'u kull niza' wato cikin adalci na shari'a akwai abin da yake yanke duk wata jayayya wa fil mawa'iz ad-diniyya kuma a cikin wa'azozi na addini ma yuhawwinu kull mutabin wato a cikin wa'azozi na addini akwai abin da duk yake sauƙaƙa duk wani abin da zai samu mutum wa fil hidayati quraniyya akuma Shirya ta Alƙur'ani wasiratin nabawiyya da kuma sira ta annabi sallallahu alaihi ma yuniru kulla sabilin min subulin naja wato a cikin waɗannan abubuwa guda biyu shiriya ta Alƙur'ani da tafarki ko sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikinsu akwai duk wani abin da zai haskaka hanya ta tsira wata adati fi duniya da samun sa'ada a gidan duniya yace ya arifu zalikal fuqaha'ul qur'aniyun as-sunniyun yace matana matana ko masu fikihu dan matana yake nufi matana alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun san haka was'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun yace ku tambayi ma'abota sani ma'abota sanin alƙur'anin da sunnar in kun kasance ba ku sani ba kuma haka ne duk wani abu na bala'i na musibu na rayuwar duniyan nan da duk abin da ke faruwa idan mutum ya koma zuwa ga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ya tsere zuwa ga Allah a ciki akwai duk abin da zai yanke maka waɗannan jayayya zai yanke maka duk waɗannan musibu ya nuna ma hanyar da za ka bi domin wato samun mafita sai fa'ida ta biyu wannan fa'ida ta biyu al'imam ibn taimiyya ya ambace ta cikin littafin jami'ur rasail jami'u ar-rasail yace fafirru ila Allah yace laysa al-firar min al-amrad bi mu'alajatiha wato gujewa ko gudu daga barin cututtuka ba wai daga magance su bane ko daga maganinsu ومن المصائب بمقاومتها فرارا من الله وليس الفرار من الأمراض بمعالجتها ومن المصائب بمقاومتها فرارا من الله tserewa ko gujewa cututtuka تتكا hanyar نيما magani ko gujewa musibu ta hanyar tsere musu waɗannan baya nuna mutum bai gudu zuwa ga Allah ba ko bai koma zuwa ga Allah ba baya nuna haka yace li'anna al-amrada huwa alladhi huwa ha saboda ai cututtuka Allah ne ya kaddara su wal adwiyata huwa wada'aha magungunan ma Allah shine ya sanya su ko wada'a ila isti'malha wat ta'aluj biha kuma Allah ya yi kira da a yi amfani da magunguna ɗin a yi magani da su wa kazalikal masa'ibu hakan nan musibu wa ma shuri'a min asbabi muqawamatiha da abinda da aka shar'anta na sabubba da zaka tunkuɗe waɗannan musibun ka guje musu fa kulluha minhu biqadarihi dukkan su daga Allah suke da kaddara shi Allah shine ya kaddara wal insanu ma'murun minhu shi mutum an umarce shi abinda aka umarce shi da shi bi an yu'alija ya nemi magani an umarce shi in bai da lafiya ya nemi magani wa yuqawima hakan nan an umarce shi yayin da wata musiba za ta tinkaro shi to ya ƙoƙarin ba kan shi kariya ya yi yunƙuri ya yi baiwa kan shi kariya ya tunkuɗe wannan musibar kada ta same shi fama farra min ƙadarihi illa ila ƙadarihi mutumin da ya wa wata musiba ga shi nan ta kunno kai sai ƙoƙarin ya tsere mata ga jini nan zai faɗo ba zai ce Allah ne ya kaddara bari na jira kawai ginin ya faɗo min ba a wannan gujewar da zai gudu da zai tserewa da zai to ba abin da ya illa farra min qadarihi ila qadarihi ya gudu ne daga kaddarar ubangiji zuwa kaddarar ubangiji fasirru ila Allah wannan gudu ne zuwa ga Allah hakan nan wanda ba shi da lafiya ya tashi ya tafi asibiti ya karɓi magunguna ai shi ya san cewa ba maganin bane asali ne ba da lafiya amma maganin sababi ne kuma Allah shi ne ya halicci sabubban shi ya halicci cutar kuma ya halicci mai maganin kuma ya ce ka yi amfani da maganin sau da ka yin amfani da maganin gudu ne zuwa ga Allah shi ma مالتي ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما سبود هكا نيما لوكتن دا أبو عبيدة يتي دا عمر الله يكار مسيدا أكسر النوبان نند تأوكو دا سيدنا عمر يتي أقوما كدا أشقاء فيتي دا شيء فرارا من قدر الله يا عمر shin kana gujewa abinda Allah ya kaddara ne ya kai Umar qala umar sai umar yace na'am nafirru min qadarillahi ila qadarillah muna gudu ne daga kaddarar Allah zuwa wata kaddarar Allah imana wannan annobar da ta kullo kai a cikin wannan gari da Umar yace kada a shiga garin a koma ba wai yana yana gujewa eh, wannan annobar bane a'a yana gudu ne daga kaddarar Allah shi ya kaddara wannan annobar kuma Allah shi ne yake idan akwai annoba a gari kada ku shiga ina fata an fahimci wannan darasin da malai so mu gane har yanzu dai magana shike wannan cikin maganar tashi ne sai koro wannan hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ya ce wa fil haƙiƙati a haƙiƙanin lamari كان الفرار من شر في مخلوق إلى الله يرجو منه الخير في غيره وتجوان من شر دقون شر في مخلوق كمنا أبن دعك هلت إلى الله زواج ألا يرجو منه الخير ينا نيما الخير دقورنسا في غيره أو أبن دبا kamar yadda na faɗa ɗazu wannan magana dana ce ta shekul islam ibn taimiyya ce ita ma dai a tafsirin ibn badis ɗin ne sai fa'ida ta gaba a ƙarƙashin dai wannan malam ibn taimiyya yake cewa shin jami'ar rasa'il ya ce wa akhbara annal abda la ya asimuhu min Allahi ahadun in arada bihi su'an kuma Allah ya ba da labari ko ya ba da labari cewa lallai shi bawa la ya'simuhu min Allah ahad babu wani wanda zai iya kare shi daga Allah in arada bihi su'an in Allah ya nufe shi da wani mummuna au arada bihi rahmatan ko Allah ya nufe shi da wata rahama walaysa lahu min dunillahi waliyyun wala nasirun kuma bayi da wani bayan Allah bayi wani majibinci ko mai taimaka masa fa na nafirru min amrihi wa hukmihi ta ina za mu gujewa al'amarinsa da hukuncinsa wala malja'a minhu illa ilaihi babu wata mafaka bayan da zaka tsere sai zuwa gare shi to ibn sai ta'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin yace wa amrun wannan lamari ne ya'rifuhu an-nasu min ahli ta'ati Allah wa ahli ma'siyati shi wannan abu ne da sananne ne wajen mutane masu yi wa da'a da ma masu saba wa Allah al-imamu sa'di cikin tafsirinsa da ya zo kan wannan ayar fafirru ilallah nan sai yake cewa alfiraru mimma ya Allahu zahiran wa batinan wato mutum ya tsere daga duwane abu da Allah yake kyamarsa duk wani abin da Allah baya so to ka guje mata zahiran wa batinan zahiri da batini ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan ka gudu zuwa ga abin da Allah yake so a zahiri da batini firarun min aljahli ila alilm wato gudu daga gujewa jahilci ko gudu daga jahilci zuwa ilimi wa min alkufri ilal iman daga kafirci zuwa imani wa min al-ma'siyati ila at daga saba wa Allah zuwa da'a wa min al-ghaflati daga gafala rafkana, ila zikirillahi zuwa ambatan Allah malan sa'idi yace faman istakmala hadhihi al-umur duk wanda ya cika waɗannan al'amura waɗannan al'amura yake nufi wato ka guje wa abinda Allah yake kyama a zahiri da baɗini gudun ko gujewa daga jahilci zuwa ilimi daga kafirci zuwa imani daga saba wa Allah zuwa da'a daga rafkana zuwa ambatan Allah duk wanda waɗannan abubuwa ya cika su faman istakmala hadhihi al-umur faqad istakmala ad-din kullahu hakika ya cika addini ga ɗayansa wa qad anhu kuma hakika duk wani abin da ake tsoro ake fargaba ya gushe daga gare shi daga barinsa wa hasala lahu nihayatul muradi wal ya samu ƙarshen abin da ake nema abin da ake nufi haka al-imam ya faɗi wannan fa'idar cikin littafinsa ibn badis yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar yace laisal maqsudu bil firari min ad-dunya tarka as-sa'i wal 'amal yace ba wai ana nufin an ce ka tsere ka bar duniya yace ba wai ana nufin gujewa duniya al firaru min ad-dunya tarka as-sa'i ba ka bar neman duniya ka zauna ka ce ba maganar ka je kasuwa ba maganar ka tashi kai aikin karfi da hannunka domin ka rufa wa kanka asiri ya ce ba abin da ake nufi ba kenan wai ka bar ayi nema walla amal ba wai ana nufin ka bar aiki ba ne wa ta'atil asbabil mashru'a ba wai ana nufin ka bar yin ko aikata sabubba da aka shar'anta maka ne litahsilil quti domin samun abinci wa ragadil aishi da dadin rayuwa wa tawti'il umran da kuma faɗaɗa raya garuruwa wa tashyidil madaniyya da samar da me zamu ce ne civilization zamu ce komai madaniyya Hazara ita ce dai to ma iya ta ƙayata gari ƙayata garuruwa ta hanyar duk wata fasaha ko wani, wani ilimi da Allah ya hore ma bawansa duk ba za a ce ka bar wannan ba ba shi ake nufi ba da ce ka gudu zuwa ga Allah ba ana nufin ka bar waɗannan abubuwan ba yace ya balil maksudu manufa abinda ake nufi anan? alfiraru min shururiha wa fitaniha wato gujewa fitintun sharrin duniya din da kuma fitintuninta wa tanawulu zalika kullihi ala alwajhi almashru'i huwa min alfirar ilayhi wato mutun ya nemi duniya din yayi amfani da ita gurgurdan ko a kewayen shari'a shi ma yana daga cikin gudu zuwa ga Allah ta tahta shar'ihi da kuma shiga ƙarƙashin shari'asta, ya yace wa qad dalla kuma hakika wasu mutane sun ɓata fa za'amu zalika ta'atan wa ibadatan sai suka raye cewa barin komai na duniya barin neman duniya barin neman abin da za ka ci sai suka raya cewa wannan wai da'a ce da ibada fa asbaba sai suka lalata sabubba na neman yaya mutum zai rayu wa khalafu shari'a kuma suka saba wa shari'a wa hadu amma thabata min as kuma suka bar ko suka ƙetare abinda ya tabbata cikin sunna wa fihim su'ila imamul hadisi was sunna ko cikin sha'anin waɗannan mutane ne aka tambayi mal jagora na hadisi da sunna Ahmad ibn Hanbal rahimahullah al-Imam Ahmad Allah ya ji kanshi da rahama su'ila anil qa'ili an tambaye shi game da mutumin da yake cewa ajilisu zan zauna la a'malu shay'an ba zan yi aikin komai ba hatta ya tiya ni rizqi har sai arziki na ya zo min an tambaye shi game da irin wannan mutumin faƙala sai imamu ahmad ya ce haza rajulun jahilal ilma wannan mutum ne da ya jahilci ilimi bai fahimci ilimi ba ama a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam shin bai ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi ba ne sai ka wani hadisi sai ya kara da wannan cewa taghdu khimasan wata ruhu bitana shin bai ji wannan hadisin cewa tsuntsaye ma da annan sasan ce da a ce za ku dogara ga Allah dogaro na haƙiƙanin gaskiya da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu mai tsuntsu ke yi ta gudu himafan tsuntsu zai fita da gidan shi babu komai a cikin shi wata ruhu bitanan sai kuma ya dawo gidan shi ne a ƙoshe shin ya zauna ne bai zauna ba sai da ya tashi ya yi riko da sabubba na nema ya tashi ya nema sau da haka amin sai al'imamu ahmad ya ce wannan mutumin da kawai ya zauna ya zauna ya ce ba zai nemi arziki ba har Allah ya kawo mai arzikin shi ya ce hakika mutum ne da ya jahilci ilimi domin da ya karanta irin wannan hadisin da aka kawo ai da bai ke ya kwanta ya ce yana jiran arziki ba malam ibn badis ya kara da cewa wa kana sahabatu kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri suna kasuwanci suna tijara akan tudu walbahri suna hawa ruwa su hau teku su hau kogi kwale-kwale jiragen ruwa domin su tafi neman abin da za su yi amfani da shi ko abin da za su ci suna kasuwanci ya ce wa na fi na kuma suna aiki cikin gonakinsu na dabino za su shiga su aiki ba su kwanta ba ya ce wa bihimul kudwa kuma da su ne ake kwaikwayo ai su ya kamata a kwaikwaya domin su ne almajiran wa su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin da tawakkali na gaskiya shine mutum ya zauna kawai ya shantake ya ce Allah ya kawo mai arziki su ne farkon wanda za su amma da yake sun san ba haka bane sai mutum ya nema an umarce shi ya tashi ya riko da sababi amma ya tabbatar da cewa Allah shi ne mai azurtawa amma ba a ce ka zauna ba Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ko hakan nan cikin darussa da za mu sake samu a waɗannan ayoyi ko musamman wannan ayar fasirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ibn al-qayyim cikin majarijus salikin yake cewa haqiqatul firari wato haqiqanin gudu zuwa ga Allah alharabu min shay'in ila shay'in shine tserewa daga wani abu zuwa wani abu gudu mutum ne gudu daga wani abu zuwa wani abu ko yace wa huwa naw'ani shi wannan tserewar ko gudun ya kasu kashi biyu nau'i biyu ne yace firaru su'ada'i wa firaru al-ashqiya akwai gudun su'ada wanda za su ji daɗi duniya da lahira mutanen Allah wa firarul ashqiya da kuma gudun shaƙiyai yace firaru fafiraru su'ada'i gudu na su'ada su ne shi ne alfiraru ilallahi azza wa jal shi gudu zuwa ga Allah maɗaukaki yace wa firaru ashkiya amma gudu na shakiyai shine alfiraru minhu la ilaihi shine gudu ba mutum ya gudu zuwa ga Allah ba sai ya gudu ya bar Allah zuwa wani Allah wannan shi ne gudun shaƙiyai Allah shi tsare ne. hakan nan al'imamu ta'adi yake sake cewa fasirru ilallah inni lakum minhu nabirun mubin yace samma Allah ta'ala rujuwa ilaihi firara Allah ya kira gudu zuwa gare shi sai ya kira shi da firar wato komawa zuwa gare shi sai ya kira shi da mai firar ya ce li'anna fi rujui li an wa'al makhawifi wal makari saboda wajen komawa zuwa ga waninsa akwai nau'i daban-daban na ababen tsoro da ababen ƙi yace wa fir ilai ilayhi anwa'al mahabbi wajen komawa zuwa ga Allah akwai nau'i nau'i na abubuwan so wal'amna da kwanciyar hankali ko da aminci wasurura da farin ciki wasa'adata da sa'ada wal da rabo fa yafirru al 'abdu min qada'ihi wa qadarihi kai bawa ya gudu daga abin da Allah ya hukunta ya kaddara ila qada'ihi wa qadarihi zuwa ga abin da Allah ya hukunta ya kaddara wa kullu man khifta minhu duk wani wanda kake jin tsoronsa ko ka tsorata daga gare shi fararta minhu illa Allah ta'ala illa Allah ta'ala duk wani wanda kake jin tsoron shi ai gudu kake ka bashi baka so ma ku haɗu tserewa kake yi kana guje mishi banda Allah kana tsoron shi kuma kana koma wajen shi fa innahu bihasabil khawfi minhu lallai gwargwadon tsoron da mutum yake ji na Allah ya kunun firaru ilaihi gwargwadon yadda za ka gudu ka koma zuwa gare shi gwargwadon tsoronka ga Allah gwargwadon yadda za ka kana komawa zuwa ga Allah هكذا الإمام al'imamu sa'adi yake ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن dinnan ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن يتي هذا من الفرار إلى الله تعالى وأن هنا دقتم قدوا دوا قال الله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر يتي بل هذا أصل الفرار إلى الله wannan ma shine asalin gudu zuwa ga Allah an yafirra al'abdu min ittikhadhi alihatin ghayrillah wato bawa ya gudu daga barin ababan bauta wanda ba Allah ba min al'autani na daga gumaka wal andadi wal qubur daga gumaka da kaburbura wa gairiha da makamantansu mimma ubida min dunillah waɗanda aka bautawa baitin Allah wa yukhlisa al'abdu li rabbihi al'ibada kuma bawa ya tsarkakewa ubangijinsa bauta wal khawfa da tsoro war raja'a menene ar-raja' mutum ya zamto ya kwaɗayi kwaɗayin abin da Allah yake da rujuwa ba an raja wato ya zamto yana kwaɗayin abin da yake wurin Allah warraja waddu'a da addu'a ba da komawa to idan mutum ya tsarkake Allah a waɗannan abubuwa haƙiƙa ya koma zuwa ga Allah ya tsere zuwa ga Allah ya gudu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin al-imam ar-razi yake cewa a cikin wannan ayar ko wannan inni lakum minhu nadhirun mubin dinnan akwai abubuwa guda uku wasu al'amura uku ya ce akwai al-mursil akwai al-rasul akwai al-mursalu ilai da Allah ya haɗa waɗannan abubuwa a wannan ɓangare na ayar inni lakum minhu nazirun mubin akwai a cikin ayar akwai wanda ya aiken wanda ya aiko da manzancin akwai kuma manzan a cikin maganar sa'annan akwai abin da aka aiko manzan da shi anan duk an ambace su yace ha huna zakara Allah zakara al-kull da Allah ya ambaci rukunan manzanci dinnan yace lakum in yace lakum nan lakum ishara ce zuwa ga al-mursal ilaihim ishara ce zuwa ga waɗanda aka aika musu dan yace lakum ku zuwa gare ku kaga an yi ishara zuwa ga suwa waɗanda aka aiko musu manzancin faɗin Allah kuma minhu ishara ce zuwa gawa al-mursil wanda ya aiko manzancin shine Allah subhanahu wataala Faɗinsa kuma nazirun mai gargadi nan bayani ne na ar-rasul wanda aka aiko din manzo din Haga duk an samu waɗannan abubuwa al'amura guda uku al da ar-rasul da kuma al murtalu ilayhi al-imam ash-shanqiti yake cewa wa qad Allah min du'a'i min du'a'i ilahin ma'ahu hakika Allah yayi gargadi game da wato bautawa ko kiran wani abun bauta tare da shi fi ayatin kathiratin a ayoyi masu yawa sai ce ka qaulihi kamar fadin sa wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar ayoyin da muka karanta wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin kun ga kenan a wannan ayar akwai gargadi akwai tsoratarwa akwai jan kunne game da wato addu'a ko kiran wani Allah tare da Allah akwai tsoratarwa wala taj'alu ma'a Allah ilahan akhar ko inni lakum minhu nadhirun mubin sai Allah ya kadhalika ma أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون الله تعالى يتي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول كمرهك أبن يكي ba wanda wani manzo ya zo musu a gabaninsu su wayannan kafiran makka ƙuraishawa wato ba wanda waɗanda waɗanda wani manzo ya zo musu a gabaninsu illa ƙalu sahirun au majnun sai sun ce mai ko sai sun ce shi mai sihiri ne ko mahaukaci sai sun ce mai sihiri ne ko mahaukaci ai mislama ma kazzabat quraishun nabiyaha wato kamar yadda ƙuraishawa suka ƙaryata annabinsu wa wasafathu bi awsafin batilatin kuma suka siffanta shi da siffofi na barna lalatattun siffofi kazzaba kuffarul umamil madiya hakan nan ne wato kafiran al'ummomin da suka gabata suka yi min qabli quraishin rusulahum hakan nan kafirai suka ƙaryata wato manzanninsu gabanin ƙuraishawa ɗin gabanin Quraishawa faqalat kullu ummatin minhum li rasulihim kocha al umma tetete da manzonta huwa sahirun shi mai ne au majnunun ko mahaukaci ne an fahimci wannan ayar cewa kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin wato kamar haka abin yake ba waɗanda wani manzo ya zo musu a gabanin waɗannan ƙuraishawa ɗin sai sun ce mai sihiri ne ko kuma ko sun sai sun ce shi mai sihiri ne ko kuma mahaukaci ne wato kamar yadda waɗannan ƙuraishawa suka ƙaryata manzansu suka ƙaryata annabinsu suka siffanta shi da siffofi lalatattun siffofi to hakan nan ma kafirai da suka gabace su cikin al'ummomi da suka shuɗe su ma haka suka rika siffanta manzanninsu suke ƙaryata su suke cewa da su ko su ce da manzan nasu mai sihiri ne ko kuma mahaukaci ne na fata an fahimci ayar كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون shin wasiya suke yi wa junansu ne Allah ce balhum qaumun taghun a'a su dai mutane ne masu ƙetare iyaka أتواصوا به هل أوصى الكفار بعضهم بعضا بهذا القول شن كافري سن وثيتي سن وثياني ساشا سياي وساشي وثيا دونا مجنر سركة شيوى من زند يزو مسو shine sihiri ne ko mahaukaci ne shin sun yi wasiya wa juna ne a wannan maganar fattafaqat kalimatuhum sai maganar su ta dace ala takzibi rusulihim akan wato ko game da ƙaryata manzanninsu wa wasfihim da siffanta su bisihiri da sihiri awil jununi ko hauka shin sun yi wasiya wa juna ne Allah ya ce bal hum qaumun taghun ay lam yusil kuffaru ba'dhum ba'dan bidhalik wato su kafiran ba wai sashen su yayi wa sashe wasiya bane a a wa inna mattafaqat aqwaluhum fi hadha ash-sha'n wato zantukan su maganganun su sun dace ne a wannan sha'ani lishtirakihim fi sifati at-tughyan saboda suna tarayya a siffata ƙetare iyaka suna tarayya ne kawai taurin kai da ƙetare iyaka fa jami'uhum muta'adduna amra Allah dukkan su suna ƙetare iyakar Allah ne suna ƙetare umarnin Allah mutajawizuna li hududihi masu tsallake dokokin Allah masu taka dokokin Allah masu ƙetare iyakokin Allah la ya'tamiruna bi amrihi ba sa karɓan umarnin Allah wala yantahuna an kuma ba sa barin abin da Allah ya hani bal hum qaumun taghun kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul baqara yake cewa kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka faɗi irin wannan maganar tasu Allah ya ce tashabahat qulubuhum wato zukatansu sun yi kama da juna zukatansu sun yi kama da juna to bayan wannan abin ya faru Allah ta'ala ya bamu wato ya bayyana mana wannan hali na kafirai wanda suke tarayya gabaki ɗaya a cikinsa yace kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun a majnun atawasaw bi Allah ya koye cewa ba wasiya suke wa juna ba bal hum qaumun taghun kawai mutane ne da dama wato suke tarayya mutane ne da suke tarayya a wajen ƙetare iyaka wajen ƙetare dokokin Allah to nan za a umarci annabin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ɗau mataki ya ɗau mataki Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatawalla anhum ko فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum fama anta bimalum sai ka rabu da su fatawalla anhum ka da kai ka rabu da su kawai fama anta bimalum don kuwa kai ba abin zargi bane anan Allah ta'ala ya wanke annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya ce da shi fa'arid anhum wato rabu da su ka kau da kai daga barinsu waɗannan masu ƙaryatawa masu taurin kai masu ƙimbin gaskiya duk da cewa gaskiyar ta riga ta fito sarari ta bayyana gare su an tsayar musu da hujja amma duk da haka suka ƙi karɓa to ka rabu da su nan ana bayanin cewa sun ga gaskiyar gashi nan ta fito ƙarara gare su amma taurin kai da ƙetare iyaka suka ki karba to da aka ce Allah ta'ala yake fatawalla anhu karabu da su kawai fama anta bimalum wato kai ba abin zargi bane anan fatawalla anhum a can cikin as-safat Allah yake fatawalla anhum hatta hin sai karabu da su har zuwa wani lokaci malam ibnu taymiya cikin majmu'ul fatawa yake cewa kullu man lam yusghi ilayhi duk wani wanda bai saurare shi ba ai bai saurari annabi sallallahu alaihi wasallama ba walam yastami' li qawlihi kuma bai saurari zancen shi ba fa innahu lam fa innahu yu'radu anhu ko kace fa innahu yu'radu anhu fa innahu fa innahu yu'ridu anhu wato zai rabu da shi ya kau da kai ya bashi kama kala ta'ala ibn taymiya ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum fama anta malum. wato ka rabu da su kai ba abin zargi ne. Kama yana cewa duk wani wanda bai san bai ba da kunnuwan shi ga annabi sasalan ba bai saurari zancen shi ba bayan an bayyana mai hujjoji fa innahu yu'ridu anhu to zai rabu da shi ne bai da kuma laifi a kan shi ya ce sun maƙala sa'annan Allah ya ce wa zakir fa'inna zikra tamfa'ul mu'minin wannan duk maganar shekul islam ta cikin majmu'ul fatawa ya ce fa huwa iza ballaga kaumanin risalata shi idan ya isar da manzanci zuwa ga wasu mutane faƙamatil hujjatu alaihim kuma hujja ta riga ta tsaya a kansu aka tsayar musu da hujja sun mamtana'o min sama'i kalamihi sanan daga baya suka ƙi sauraron maganar shi a arada anhum sai ya rabu da su ya ba su baya fa inna zikra hina idin ce lallai tunatarwa a wannan yanayi la tanfa'u ahadan ba za ta amfani kowa ba cikinsu وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه هكا من دمة من دا يبين كيوا شيب هجة تاردى تابين أقريش تاد أيا أكنش أقريش وأنه لا يهتدي تأكما شي بذي شريع بذي كرق شريع با بذي شريع با فإنه لا يكرر التبليغ عليه ابن تيمية يتي wannan ba za a sake maimaita mishi wato isar da sako ba saboda ya riga ya bai ya fahimci gaskiyar an tsayin mishi da hujja kuma ya nuna shi ba zai shirya ba ba zai karɓi shirya ba to wanda ya nuna ba za a maimaita mishi ba kenan wannan isar da sakon duk da cewa a nan yana da buƙatar mu sake kawo maganar al'imam tahir ibn ashur za ta ɗan sake yi wa wannan maganar kwaskwarima da take fito da maganar sarari lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ta'ala ya tara mu alada kurakurai Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya hore mana shiriya ya tsarkake mana zukatanmu ya sanya alkur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama Allah ka sanya alkur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto sanadiyar gyaruwar halayen mu bayan ramadana ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto sanadiyar gyara halayen mu tun a watan ramadana ma ya Allah ka taimake mu da taimakon ka karfa mana asiri da rufin asirinka ya Allah ka shirya mana iyalanmu ya Allah ka saka wa iyayenmu da alkhairi ya Allah ka saka wa malamanmu da alkhairi ya Allah ka kare su da lafiya mai dorewa ya Allah ka hana iyalansu iyalansu lalacewa ya Allah ka wanzar da su kan gaskiya har zuwa ƙarshen rayuwarsu da tamu gabaki daya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم